assalamu alaikum al'umma da ke tasha ta abubakar a rahotannin da muke samu a wannan lokaci shugaban kasa muhammadu buhari yana jan kunne da yan bindigar da ke ɗauke da makamar yankin katsina to yana ta su miƙa waya da sura makaman nasu yan ba haka ba yanzu lafira ta baki zai ce insha Allah umma su miƙa ba zai ɗaukaka kwaran mataki a kansu wanda sai su yi nadama aiwatar da haka da a karshen rashin tsaron da akwai a cikin yankin katsina al'umman katsina a halin yanzu na cikin wani gari da ke cikin jihar katsina sun fito fili kwansu da kwarkwata suna jerin gwano suna zanga-zanga da kira hukumomi da gwamnati da ta kawo musu agaji da jami'an tsaron sojoji masu kare su da masu basu damar yin kasuwanci da kuma kwanciyar hankali. sai rahotonmu na gaba inda a ƙungiyar nan ta duniya mai ƙarfin tattalin arziki na mafetar sun gudanar da taron su na karo na 179 inda sun kai shi a kowane wakili na ƙasa yana a ƙasarsa inda sun kai taron ta faifan bidiyo inda suka tattauna muhimman batutuwa dangane da harkar man fetur ta hanyar da azabi ta kawo daidaito a cikin tsakanin kasashen duniya masu aiki da man fetur ko ce kasashe masu karfin fada a ta fannin man fetur lalle kasashen sun tattauna sun yi musawai yawo kuma an fuskanci juna bisa wannan taro sai a rahoton da muke samu a cikin kafar tashar nan ta france 24 a cikin yankunan da an kai zanga an ka samu kashe bakin fata nan da 'yan sanda sun kai na farfata to majalisar wannan yanki ministocin sun tattauna sun ce za a roshe gudar kungiyar mata ta polis ta ke wannan yanki don kawo sabon salo da sabon tsari na daidaito tsakanin farfata da kwafata a cikin tsarin da ake da ana yaƙi da wannan tabi'a mara kyau na nuna launin fata lalle ministocin wannan yanki sun ce za a roshe duka um, hukumomin polisi da ke wannan yanki a kawo sabbi a sai rahotonmu na gaba da muke cewa a jiya nan shugaba 'yan tawon nan khalifa haftar da kuma shigaban gwamnatin ƙasar lafiya wa wanda majalisar ɗinkin duniya ta naɗa suraz kiran al-suraz sun fafata inda an kai ba ta kashi inda an kai ta ƙasa an kai ta sama inda an samu hasarar rayuka masu ɗimbin yawa da jima kuma da abin bayar kyau gani inda a ƙalila an kai samun misalin mutum 67 wani sun karsa rayukansu kusan mutum 100 48 sun kai sun kai mummuna rauni sai da mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Allah ka daidaito kuma Allah ka zaman lafiya kuma Allah shirye su Allah kuma ya ganar da su gaskiya su sun fitar da zaman gaskiya don wannan ba waga ba ta kashi da an kai a cikin birnin sirt na wani yanki wata jiha da ke cikin ƙasar libya a nan na an kai wannan ba ta kashi kusan su razu anan nan yakin da yake na amsa babban birni trifoli ya sha da ba a kan ya gabai ga samun nasara insha Allah sai kuma mutum mutum wanda ake kira da hausa gunkin wani shahararren dan fatautin fata a karni na 18 kenan shekaru sun ta yi ɗaruruwa ko in wanda shine babba babba dan fataucin bakakken fata daga afirka zuwa turai yana saidawa kuma na fatocin to jiya zanga-zanga da an kai dan kamar gumkin ya zan abin tarihi ne ya zana tarihi to jiya zanga-zanga da an kai a wannan birni ta jayo hankalin mutanen da ke zanga-zanga na nuna kyamar da ake mabakon fata a karkare ta kwata-kwata daga cikin zukatun al'umma kuma a karkare ta kwata-kwata a cikin tarihi a karkare ta kuma da wani duk abin da faru ba ya riga ya faru a tunkarar rayuwa ta gaba shi yasa ya bakanta ma al'umma da ke zanga-zanga sun ka karyar da wannan gunki sun ka faffasa shi kuma sun ka dinga za a cikin ruwa in kun ka ba wannan fotuna inda sun ka ɗauko gunki na inda suke mulmula shi ne a wannan foto suke mulmula shi a ƙasa da sun ka faffasa shi na wannan ne mai sunan nashi ya kwanta da zan ga muku sunan mutanen wanda a kalilan ya kai safarar baka fata tsakanin mata da maza da ƙananan ya gwamai ne wanda ya yi fitoci na zakwanan sai a nan kuma cikin yankin asiya ko in ce yankin asiya na turai inda nan ma al'umma sun sun yi zanga-zanga inda har da firaministan wannan ƙasa sai da fito shi yanka wannan jirin gwanu inda al'umma sai sun kai tsawon minti takwas da da arba'in da biyar a tsone inda suke jajantawa yadda dan dan sadan ya yi ma wannan mutumin bakar fata azama guga tsawon minti takwas da arba'in da biyar yana dan tsere shi da guga sai sun kai koyi da haka a kuma yankin a yankin turai ma zanga-zanga ta wallafa kamar yadda take wallafa ko ne a rahoton mu na gaba kuma rundunar jisan kisahar da ke kasar eh, mali mai dawar in zaman lafiya ta kama 'yan ta'addan misalin takwas wanda ake zargin yaren wani hamsakin ɗan ta'adda ne da ke cikin yankin na mali wanda ke ci gaba da kai har-hare a cikin yankin kasar mali da kuma ƙasashe makwabta to sun kama waɗannan al'umma guda takwas da mayyamayyan makamai da bindigogi da albursai masu tarin yawa a cikin wani ƙauye inda kuma sun kama sun suna ga hannun hukumomi sai a rahoton mu na gaba wanda abin da abin abin da ba taɓa gani a cikin nijar a cikin makarantun kwana inda an ka samu rahotanni inda ake samu ana lalata 'yan mata da ke wannan makarantu na kwana na na babban birnin yamai inda ma inda abin ya kai hataka yan uwansu ne maza yan uwansu maza yan makaranta ke tsallakowa su ito daga yankin su su to yankin da matan suke suna ta aiki a shar su abin kaito abin bakin ciki to al'umma na kira ga gwamnati da kuma mahukunta su ɗauki kwakwaran mataki bisa ga wannan abu da ke faruwa a cikin makarantun kwana na kasar Nijar ko mutum na babban birnin Yami wanda abin kai ne kuma abin da ba taba gani ba. A sai sai rahoton mu na gaba wanda abin ban mamaki kuma abin diva wanda al'umma ma ya ba su mamaki inda shani shi tambar jaku a cikin wannan mako ya fito fili karara kuma fito ya bayani akan duniya ya ce a wannan zaɓe da za a yi na 2021 zai hito a takarar gaban ƙasa kuma da fitowar shi ya hito magana da mai karfi inda ya ce don abin da ke faruwa sai da ya faru tunda kun san a dokar Nijar da mutum ya kai shekara saba'in bai a hurumin takarar shugaban ƙasar Nijar da kuma shirin shi ta Murjaku ya kina da kimanin shekara tamanin da 'yan kai kenan shi yasa ya ce duk abin da ke faruwa sai da ya faru tunda shi karan kansa ya san wannan doka ya sa akwai ta kuma ya sakawa ya shirya wannan duka ya ce duk abin da ke faruwa sai da ya faru kiran yana magana da gwamnati kiran kora tana da niyyar ɗaukar matakin hana shi ko ko jan kunni ko gargadi ko ko wata doka da za a aiki ita ya shirya ta sai mu na gaba inda har yanzu ana nan ana ci gaba da bincike dangane da masu badakalar sata kuɗin makamai na aikin asha aikin kacu inda gwamnati shugaban kasa shugaba mai daraja shugaba kasa wanda ke cike da aniyar barin kasa da kuma kyakkyawan 'yan kasa na marhabin da shi ya ce duk wanda ya ci dala kasa zai hiddo shi kuma za a hukunta shi a halin yanzu ana ci gaba da bincike-bincike inda ma an gano sabbin mutanen da wanda tun harko ba ma san da su kuma ba a zace su cikin wannan ba da badakala ba kuma ana na ana bincike a kansu saura an zazzauna su an yi musu tambayoyi saura su zauna kotu hafsan sojoji ne a 'yan kasuwa ne da sauransu inda ma ta kan zo ministocin ɗin ake saura da a gwamnati da musu rigar kara kuma a gurhanar da su a musu tambayoyi sai kuma abin kaco inda 'yan bindiga sun hana ma al'ummar da ke yankin sakkwatan najeriya shakat inda suke nan suna ɗauko kayan suna ta yara da mayya da mata suna gurin hijira suna shiga yankin maraɗin jamhuriyar nijar inda abin ya kai inda mutanen da matan da yaran ga suna kuna gan su ɗauke da kayayyaki a rigace sai da mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ka sauki kuma allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu kuma hukumomi ta tsaye da malamai da roƙon allah allah kawo mana wannan ƙarshen wannan abu kuma da sauƙin shi haza salamu al'ummar da ke cikin wannan tasha kar ku ta da yamin subscribe da like da comment a sai rahoton mu na gaba inda za ku ga kai abin ta tasai wasu ƙananan yaran ake makaranta da malamin su ya ɗerika musu kashin tsiya kamar a ce ba rayuwa ce ba sai a ce kuma kan ba makaranta islamiyya ba kuma san wannan abu ya wuce kima ya wuce abin a ce horo ne muna ja da malamai su zan kiyayewa da hakkin ɗan adam kuma su zan kiyayewa da ƙananan yara da zan kiyaye da kuma aikin karanta suwa na Allah ne ke biyan su ba kuma ɗan mutum ba haka kuma muna kira da iyayen yara in za su kai ‘ya'yansu makaranta su zan cikin makaranta ta race su kai ‘ya'yansu koko ba ta race ba haza salam muna muku fata alkhairi ka kuma tare subscribe da like da comment ni ne na kunayar kullum bakar manu manido tashara bakar manu tv ka kuma tare subscribe da like na gode sai anjima